Barkan mu da kasancewa a wannan lokaci kamar yadda na sanar na ce insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan lokaci duk da na sa karfe tara so amma Allah tabaraka wa ta'ala bai yi ba amma ta sha'una illa in sha Allah saboda yadda nake ɗin ban dawo da wuri ba wannan wani ɗan takaitaccen raddi ne wanda yake ƙunshe zuwa ga wahabiyawa da kuma su gaba ɗaya wato shine Malam Sani Umar Rijiyar Lemu wanda wani maƙada'i ne wani daga cikin wahabiyawan ya turo min cewan mu ji ibnu taimiya yanda ya rubuta cewan ga ibnu taimiya ana jawabinsa da irin karamunsa da irin darajojinsa ba irin shehunanmu 'yan kaza kaza kaza ba ya yi zagi ah, ya turo min wannan maƙayi na ibnu taimiya wanda shi Sani Umar Rijiyar Lemu yake magana a akan Ibn miya da irin tawadu'unsa a yanda yake faɗa da irin cewan kasantuwansa da abin da malamai suka faɗa a kansa da sauransu. To, ban yi niyan na kula maɗa'in ba amma abin da ya ji hankali na abu ɗaya ne. Abu ɗaya ya ji hankali na wannan abin da ya ji hankali na kuwa shine wata magana da na ji sani umar rijiyar lemun gashi ta fito daga bakinsa ya faɗa wanda an daɗe ana zagin 'yan ɗariƙa musamman albanin zariya da ya mutu albanin zariya da ya mutu ya ci mutuncin shehu tijjani allah ya walakanta shi ya ci mutuncin shehu tijjani ya ci mutuncin ɗariƙa ya kafarta 'yan ɗariƙa wanda za mu danna a nan aji wannan magana da albanin zariya ya faɗa ya kore ya ce shehu tijjani ya ce bai musulunta ba sannan aka samu wawayen wahabiyan irin kaman dr jaki namu na nan bauchi shi ma ya zo ya yi magana yake cewa a wajensu a littafinmu ne ai shehu tijjani ya ce bai musulunta ba to alhamdulillah sai yau gashi ka kacibis ba wai mu yan ɗariƙan ne ma muka ɗauko muna karanta ba ballanta na ce mun karanta mun maka sharri ko mun karanta ba daidai ba a daga bakin Sani umar rijiyar lemu makamanciyan irin wannan maganar da kuke cewa shehu tijjani ya ce bai musulunta ba to yau ga ta daga bakin sani umar rijiyar lemu za mu ji ibnu taymiya yana faɗa shi ma bai musulunta ba da haka ya rage maka hukuncin da za ka yi wa shehu tijjani a shehu tijjani bai musulunta ba kaza kaza ɗauko ka rattaba wannan hukuncin akan ibnu taymiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya jawo kullum ake ganin wato rashin haɗin kai yana samuwa da rashin ci gaba a tsakanin musulmai ba wani abu ba ne son zuciya da ya mamaye mu ya zama na waɗansu saboda son zuciya suna iya faɗan abin da suka ga dama akan malaman kowa su kuma za a yi magana akan malaman su shikenan ta ƙumud duniya wala ta a to ala halin abin da ni zan yi magana a kai shine maganganu ne wanda zan danna shi a ji in ya faɗa abin da ya faɗa akan ibnu taymiya sai mu zo sai mu baje mu ba da amsa amma abin da nake so mutane su fahimta wannan nasiha ce zuwa ga dukkan musulmi ku rike wannan nasiha ce mai tsada in kaga dama ka karba in kaga dama kar ka karba amma wallahi gaskiya ne in kana musulmi wanda ya yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi in ka ce za ka ba aƙidar ibn taimiyya gurin bautawa Allah sayan ta bi kalmataf ila tajsim ila ibadati shay'in ghairar Allah tabaraka wa ta'ala in ka ce za ka ba aƙidar ibn taimiyya ƙarshen ka wallahi wallahi wannan ku yi haƙuri ba wai don cin mutunci ba wani abu ba wallahi za ka koma mujassimi mai jikita Allah sam sam sam sam sam ɗauki komai a gurin ibn taimiyya ma kar ka ɗauki tauhidi kar ka ɗauki aƙida bai da aƙida ƙarshen ta in ka dage sai ka koma mujassimi wallahi za ka zama mujassimi wannan ku yi haƙuri magana ce karatu ne mun sha ba da misalai akan haka za ka zama mujassimi wallahi za ka zama mujassimi ko kuma ka ga kana bautan wani abu daban ba abin ba Allahn da manzon Allah ya zo da shi ba in tabihu ya ibadallah wannan muna faɗa a babun nasiha ne ɗalibai 'yan uwanmu da malamai sun sani wannan abin ba son zuciya ba ne ibnu taimiyya karka ka karbi abin da ya shafi ibada a gurin Allah sifofin Allah da bautawa Allah kar cira daga ibnu taimiyya kar ka cira kar ka cira zaka zamanto mujassimi zaka zamanto bautan gungi kake wannan ita ce magana ta gaskiya ba mu muka faɗa ba wannan malaman duniya ne da littattafai da komai yana rubuci don haka abu na ɗaya da nake so zan fara yin magana a kai wanda zan danna malam ku ji shi idan an danna shi mun ji shi saboda kai wa mutum adalci kai masa adalci abin da ya na ya abin da ake karka zarge shi ba bisa haƙi ba ya zama na in ma wani abu ne ya zamana ya faɗa da gaske daga bakinsa in ya faɗa daga bakinsa aka ji mun kuma sai mu biyo bayansa insha Allah tabaraka wa ta'ala daki daki ba tare da mun tsawaita maganganu a kansa ba insha Allah tabaraka wa ta'ala um, wannan shi ne abu na farko da aka yin uwa a saurare shi a ji me ya faɗa in an ji me ya faɗa mu ma kuma sai a ji me za mu gaya masa bi iznillah ta'ala na'am Allahumma ala sayyidina yau ga abin da yake faɗa daga farko a saurara ina ga rahoton ma ya kamata a sa wa mutane su ji insha Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah kowa ya san Sheikhul Islam da irin fatahin da Allah subhanahu wataala ya masa daidai ku ne waɗanda suka samu irin yalwar ilimi da Allah ya zuba masa ibnu daqiq al-eid duk da ya girme shi kuma babban malami masani yake cewa ya lokacin da ya haɗu da shi a masar yake cewa na ga ibnu taymiya kamar an zuba ilimi a kan faifai a gabansa ya dan wanda yake so ya aje wanda yake so saboda kowane fanni ka kusa sai ka ji kamar a rayuwarsa ba abin da ya tsaya karanta sai wani duk tabbar da ya shiga saboda haka da masoya da makiya da sun sallama masa Ah, wannan ita ce nukuda ta ɗaya cewan ibnu taimiya babban malami ne yana ɗaya daga cikin abin da mutane suka faɗa a kansa kamar irin babban malami ibnu da ƙilid alƙushairi kenan ko wanda ya yi magana akan ibnu taimiya ga abin da ya ce ibnu taimiya ilimi a gabansa kamar an baje masa yana tsintan abin da yake so sannan kuma masoya da makiya duka sun yadda cewan ibnu taimiyya malami ne duk sun yabe shi to yanzu wannan maganan da malai faɗa za mu biyo bayan ta daki daki za mu ga gaskiyanta wannan maganan ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba gaskiya bane wallahi ba gaskiya bane magana ta farko maganan abin da ya shafi a ah, ibnu daqiq al-eid ibnu daqiqil id ya kamata a fahimta na farko ibnu daqiqil id ba ash'ari ne kuma sufiyun sufi ne ibnu daqiqil id ba ash'ari ash'ariyun sufiyun ba ash'ari ne kuma sufi ne aƙidarsa ta sha bamban da ina ibnu taymiya in ibnu da ƙiƙil idi ya san me ibnu taimiya yake faɗa billahi alladhi la ilaha illa kafirta shi zai kamar yanda wasu malamai suka faɗa suka kafirta ibnu taimiya domin abin da yake damun wahabiya sosai shine sukan ɗebo malamai sun yabi ibnu taimiya sun yabi ibnu taimiya amma mafi aksarin malaman da yawa kuma sun zo sun janye yaban da suka yi wa ibnu taimiya ɗauki misalin azzamlakani ya yabi ibnu taimiya amma sai da ya dawo min aladdi a adaihi sai da ya dawo mafi girman abokin gabansa shine ibnu taymiya ya rusa ibn taymiya kowa ya sani az-zahabi wanda ake ganin almajirin ibn taymiya ne zagalul ilmi tana nan suna ta kore ta amma ƙarya ne ta tabbata na zahabi ne ya ruguje ya nuna ibn taymiya bai da aqida az-zahabi in ma ka ce ka rushe zagalul ilmi akwai wanda suke cikin littattafansa ya nuna cewa ya saba da ibn taymiya a furu da usul az-zahabi amma sai kaga suna ɗauko abin da ya shafi sai kaga suna ɗauko abin da ya shafi abin da ya shafi yaban da zabi ya mai gurin da zabi ya rafke hancinsa kuma sai kaga sun ɓoye ibnu hajarin laskalani sai su dinga ɗauko abin da ya faɗa akan ibnu taimiyya na kyakkyawan zaton da yake masa sai su ɓoye kuma abin da ibnu hajar ya faɗa akan sa na hakikan wa ibnu taimiyya dan ibnu hajar abin da nake faɗa din nan na cewan kar ka rudi da ibnu taimiyya ka daina ɗaukan aƙida da abubuwa gurinsa wannan haka ibnu hajar ya faɗa ce ka zamanto cikin hazar da karanta littattafan ibnu za ka bata saboda ya san littafi ne wanda yake mustanka ne na tashbihi da tajsimi ibnu hajar tana nan kuma dalilin ma da yasa ibnu hajar yake dan yaban ibnu taymiya kasantuwan abin da ya kawo na addurarul kamina cewa ibnu taymiya ya tuba ya dawo daga sa ya komo ba ashari wannan ne ma dalilin da yasa ibnu hajar yake dan yabansa to haka duk yawanci malamai zaka ga idan sun zo sun faɗa zaka ga sun zo sun janye yaban da suka yi ibnu taymiya to mu dawo kan ibnu da qaqiqil suna nasabta wannan maganan zuwa gare shi muje taslimi jadali har ma wata maganan ma da shi bai kawo ba cewa ibnu da daqiqil idi ya cewa ibnu taymiya ma azunnu anna allaha baqiya yakhluqu mislak yace ban zaci Allah zai iya halittan wani irin ka a wajen ilimi ba wai wai karya ƙarya ibnu daqiqil idi ya ga ibnu taymiya ka to idan gaskiya ne me yasa ba kwa nakalto maganar da ita ma daga ibnu da daqiqil idi din yake an tambayi ibnu da daqiqil idi aka ce masa akan ibnu taymiya ya kake ganin sa me yasa ba za ka je ku zauna da shi ba ibnu da qaqil sai ya ce huwa rajulun ibnu taymiya wani mutum ne hafaza wanda yake kawai kaman aku abu haddace shi yake ba wai fahimta yake yi ba wannan kuma ana son a tabbatar da wannan maganar a tambayi safiyuddin hindi wanda suka yi mukabala da ibnu taymiya in ya kamo shi ta nan ibnu taymiya sai ya gudu ta nan ya ce wa ibnu taymiya ma araka illa ka usfurin kai kawai kamar tsuntsu ne a gabana kullama arattu an akhuzahu tara min gusinin ila gusinin daga zan cakke shi sai ya tashi daga nan ya koma nan safiuddin al-hindi to shi ma gashi abin da ibnu daqiqil din ce ibnu taymiya kawai hadda yake amma baya fahimta Ya ce. qila lahu fa hal la takallamta ma'ahu sai aka ce wa ibnu daqiq to me yasa ba za ka zauna ku tattauna da ibnu taymiya ba fa qala sai yace hadha rajulun yuhibbul kalama ibnu taymiyan nan mutum ne mai son surutu ya fiye surutu yabansa yake yi wannan ibnu daqiq din ne yake faɗan wannan yace rajulun yuhibbul kalama mutum ne da yake son surutu wa ana uhibbu sukuta ni kuma mutum ne mai yawan son suru ban fiye son cha cha cha cha cha a ta yi ba ibnu da ne ya kawo to me yasa ba karanta wannan ba ka dauko cewa ibnu daqiqili ya ce kaza kan ibnu taymiya a karanta mana wannan ibnu taymiya urgar da shi tsakani da Allah in kana da wani abin da aka amfana da shi ba addini ba ka amfana da shi amma a addini musamman a tauhidi zaka faɗi wallahi zaka faɗi ba za a ci riba a kansa ba wannan abu na ɗaya kenan sannan ibnu da id a aƙidarsa ta yadda za ku gane ba sa tare da ibnu taimiya wanda yau wai malam sani umar rijal lemu ne yake cewa ibnu da id babban malami ne saboda mai babban malami ya yabi ibnu taimiya amma fa ba share ne ibnu da id din kuma sufi ne ibnu da id din amma dan ya yabi ibnu taimiya yau kuma ya zama babban malami to ga gurin kuma da ya tsoka lancin ibnu taymiya sannan kuma a wajen aƙida ga abin da shi ibnu da id ya rubuta aƙidarsa da hannunsa ya rubuta ya bayyana tun daga cikin farkon aqidan za ku gane sun shayi bayan da ibn taymiya misali yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ilahi alalam godiya ta tabbata wa Allah ubangijin talikai yace ko ubangijin duniya wassalatu wassalamu ala nabihi muhammadin sayyidi waladi adam sallallahu alaihi wasallam daga salatin nan kawai ka gane ibnu daqiqil idi daban ibnu taymiya daban sai yace nu'minu ga aqidan mu zai bayyana aqidan sa yace mun yi muna imani bi anna Allah ta'ala mawjudun Allah samamme ne hayyur rayayye ne la awwala li wujudihi wa la intihaa Allah bai da samuwar sa bai da farko kuma bai da karshe yace wa kullu man adahu duk wanda ba Allah ba min malakin mala'ika ne wa falakin ko kuma yana cikin yana cikin falak ne a duniya yake ko a ne wa nafsin ko rai ne wa insanin ko dan adam ne wa jinnin ko aljani ne fa wujuduhu min sun'ihi subhanahu wa ta'ala samuwansa yace to daga samuwan Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah ne ya samar da shi la yastahiqul wujuda la yastahiqul wujudal wajib wannan halittan bai cancanci ya zamanto samamme na wajibi ba Allah ne kawai samuwansa wajibi siwahu wanda in ba Allah ba bai da wannan sifan yace wa annas samawati wal arda kun ga sammai da kasai muhdathatun ah, mubda'atun bi adam bi adami bil adami ko ba da adami yace sammai da kasai fararru ne an samar da su bayan babu su sun saba da ibnu taymiya ibnu taymiya yana da aqidan hawadisa la awwala laha sama bata da farko ƙasa bata da farko kai har ni a wajen ibnu taymiya bani da farko wai bai da farko bai wai bai da farko Allah shi kuma ibnu taymiya yana da aqidan hawadisa la awwala laha ibnu daqiqilid kuma gashi yana faɗa wa annas samawati wal arda muhdasatum mubda'atum ba'da al adami sammai da kasai fararru ne ashe kaga sun sha bamban da ibnu taymiya bari ka jima zai hukunta ibnu taymiya sai ya ce kanat ba'da allam takun sammai da kasai da basu nan yanzu kuma suna nan wa mani ita kada kidama ha duk wanda ya raya cewan sammai da kasai da daddu ne kamar yadda ibnu taymiya yake rayawa sai ya ce faqad kafara ya zama kafiri faqad kafara dan haka kaga aqidan ibnu da kikili ibnu taymiya me kafiri ne aqidan ibnu da kikili ibnu taymiya kafiri ne wannan ba mu muka faɗa ba yana na cikin littafi amma malam ɗauko a ibnu da kikili ya ce kaza to yanzu mu bar wannan yanzu malam ya yi magana akan cewan a ibn taimiya da masoyansa da makiyansa duk sun yadda da shi sun yabe shi to bari mu ji ga kaɗan abin da malamai a suke faɗa a akan ibn taimiya zan karanta malami biyu kawai saboda bana son na ja abin al-imam ibn al-jawzi cikin littafin dafa ushabahi tashbihi bi akofin tanzih a shafi na casa'in da bakwai har zuwa kan da kuma shafi na ɗari da hudu ga abin da yake faɗa akan ibnu taymiya za mu gani yadda malami faɗa cewa har makiyansa sun yadda kaza kaza ne malami ne shi bari mu ji me yake faɗa yace laqad khada ibnu taymiya fi masailil asma'i was sifati ibnu taymiya ya kutsa cikin mas'aloli na sifofin Allah da sunayensa wa huwa mimman la yuhsinul khawda fiha ibnu taymiya kuma bai iya shiga wannan mas'alan ba bai da ilimi a wannan bangaren gashi abin da suke faɗa farta dama fi mustanqa tajsimi wat tashbihi da ka ibnu taymiya tarkon mujas tashbihi da ta Allah da mai da Allah mutum ya kama ibnu taymiya ibnu taymiya ya zama yana mai Allah da sufofin yana sufanta Allah da sufofin halittu yace kaman sabaqahu min ikhwanihi Mujassima, kamar waɗanda suka gabata daga ƴan uwansa mujassimai sai yace wal mushabbiha da masu kamanta Allah yace fadlan amma hadha fi haqqi sadiqil masduq musamman ma in an duba abin da ibnu taymiya ya furta na rai tawaye darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti da tawaye darajar iyalan gidan annabi karanta minajus sunna zaka tabbatar da gaskiyan abin da muke faɗa wa alibaiti dahirina wa na to kaga wannan malami na ɗaya kenan batun ce wanda dakta yi, ibnu taimiyya, hatta makiyansa sun yabe ina ya wani yabo suna kallon shi kawai a dulu ne ba sa kallon shi a mutum mai hankali mu gaya wa kanmu gaskiya wannan ita ce magana ta Allah yawa ba sa kallon ibn taimiyya a mutum mai hankali sannan in an duba al-imam al-allama shaykhul islam a zamanin sa Abul Hassan Ali bin Ismail al-Qaunawi ga abin da yake faɗa kan Ibn Taymiya ce wanda malam yace mabiyansa masoyansa da makiyansa duk su tabbatar malami ne ba a yi sa. ba irin su su ku ne to ga abin da malamai suke faɗa kan Ibn Taymiya al ya ce shaikhul Islam kuma ke kiransa ya ce wattafaƙal huzzaqu fi zamanihi malamai masu kaifin basira da sanin ya kamata a zamanin Ibn taimiya wanda suka rayu da shi duk sun yi ittifaki min jami'il mazahibi daga dukkan mazhabobi hanafiya ah, malikiya shafi'iyya hambaliya zahiriya dukkan su sun yi ittifaki waɗannan mazhaban ala su ifamihi cewa ibnu taymiya daƙiƙi ne bai da fahimta gashi ba mu muka faɗa ba wa kasarati kadaihi mutum ne mai yawan faɗawa cikin taɓa-taɓai wa adami idrakihi cewa baya iya riskan abu yanda ya kamata lil ma'akhizid daqiqa wa al'amura waɗanda suke masu wato tsauri wata ha baya iya hararo su arafu zalika malamai sun gane ibnu taymiya haka yake bil mufawadati ta yanda suka tattauna da shi fi majalisil ilmi a yanda suka zauna da shi a bangarori guraren zama na ilmi wannan malamai ne suka faɗa to yaushe za a zo kuma yau kawai saboda ana son a yabi ibnu taymiya a cusa wa mutane ibnu taymiyan nan fa wasu zato suke yanda ne karatu a sarki zaki ne wani ya waye na ce ana ana taba ana taba sahabbai yanzu ibnu taymiya ya dauka ibnu taymiya sahabi ne saboda yanda ake koda musu shi ake yaba shi sun dauka sahabi ne to ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'i na bane dan can can can baya ne tsakaninsa da sahabbai shekara ruwa ne shekara ɗaruruwa amma ka gana yabansa ana cusa wa mutane shi kuma wallahi tallahi ibnu abdul ne a mamlakar saudiya su suka farfado da ibnu taymiya amma a musulunci ma ba a ma san wani ibnu taymiya ba ma ba a ma wani yadda da shi ba ma ba a ma san wani ibnu taymiya ba yadda da shi ba dan abdul ne ya farfado da da'awansa saboda yana neman ya raya aqida ta tajsimi to da haka dai abinda wannan malamin ya faɗa wannan abun kuskure ne batun cewa malamai sun yi kaza sun yi kaza ba gaskiya ba ne gashi yanzu mun faɗi malami na ɗaya ko to mu tafi kan malami na biyu a mu tafi mu, mun faɗi maganarsa na ɗaya ko to bari mu ji maganarsa na biyu sai ku ji me yake faɗa insha Allah sai mu ba shi ansa da saboda haka da masoya da makiya duk sun sallama masa ibn al-qayyim a cikin madarijus saliki mujalladi na ɗaya shafi ɗari biyar da ashirin da hudu abin da ya shafi tawadu da kaskantar da kai na malami ya ce na gan shi a gurin ibn jami'a abin da ban gan shi a gurin wani ba wa kana kasiran ma ya koyi yawa muka ji ibn jami'a yana cewa mali shay'un wala minni shay'un wala fiye shay'un ya ce ba daga komai ba wani abu tattare da ni ba wani abu da za a samu daga waje ne haka yake cewa yake cewa wa kasirin ma ya yatamassalu bi hadha al-bait yakan faɗi wannan bait alal muqdi wa ibn wa muqdi wa hakaza kana abi wa jaddi ni ne mabukaci dan mabukaci kuma haka babana da kakana suke to wallahi zan su to wallahi zan so a ce da gaske yadda ya faɗa ɗin mu ba ma yi wa kowa hasada za mu so a ce da gaske ibnu yi haka yake to amma ba haka yake ba tunda ba haka yake ba a faɗi sifansa kawai ya yake ibnu yi ba haka yake ba ba haka yake ba wallahi mutum ne mai girman kai idan kana nema ga littafi na kurkusa wannan littafin gashi al'uqudud durriya gata idan ka duba al'uqudud durriya idan ka tafi shafi in ka tafi shafi na na na na na ɗari da saba'in da ɗaya a wannan shafi na ɗari da saba'in da ɗaya ɗin ya kawo sun nakalto zancen ibnu taimiya da bakinsa ba wai wani ya gaya masa ba fa a'a shi ibnu taimiyan yake faɗa Cewa ibnu taimiya mutum ne mai tawadu'u mai kaskantar da kai ba gaskiya bane mutum ne mai girman kai mai girman kai na inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ga abin da suke faɗa misali misali ga abin da suke faɗa ga abin da ibn taymiya yake faɗa cewa me yanda suka kawo suka ce mulakhasu ma hasala li sheikh Majalis tilkal majalis sai suka nakalto yace wa qad zakara sheikh rahimahullah surata majara jara fi hadhihi majalis mulakhisan wa allaka fi zalika shay'an muhtasaran faqala gashi yanda ibn taymiya ya kawo to da suka dauko jawaban da ibn taymiya yayi in kana karantawa karanto karanto ka taho har shafi na 193 duk maganganunsa ne za ka ga cewan tawajuhun da ake cewa ibnu taimiya yana da shi gaskiya ne daga ciki akwai babban malami da yake gurin ibnu taimiya in ya tashi sai sai ka ga yanda yake walakanta malamin saboda munazara ake yi debate ake yi sai ka je yana cewa faqala shekul kabir sai ga wani babban wani shehi tsoho babba daga cikin su bi jubbatihi wa ridaihi ya je ya ma ko wani alkyabba ya sa wani kaya ka ji fa abin da yake faɗa mai tawadu ne zai dinga gaya wani haka ina batun tawadun da yake da shi kai gashi ma a wani guri ibn taymiya yace haka za kala wa zakara nahwan min zalika yace da ya faɗi haka fa ghadibtu alayhi ibn taymiya yace sai nayi fushi akan wannan malamin wa qultu nace masa akdata kai kuskure wa haza kazibun mukhalifun lil ijma wannan abin da ka faɗa ƙarya kake yi ya saba wa ijma'i bayan kuma da ya faɗa yace babban mutum ne dattijo mutum mai tawadu ne zai kalli dattijo gashi da bakinsa ibn taymiya yake faɗa ya kalle shi ya ce mai maƙaryaci abin da ka faɗa ya saba wa ijma'i bal ma abin da ya ce wa ƙultu lahu ibn taymiya sai ya ce sai na ce masa ku ji wai maganar mai tawadu ibn taymiya ne fa <coughs> yake faɗa ya ce wannan mutumin la adaba wala fadilata wala ta'addabta ma'ifil khidabi baka da ladabi baka da wani girma baka da wani kima baka da ladabi lokacin da kake magana da ni ni ibn taymiya kana magana da ni baka da ladabi to ina tawadu mutum ne mai tawadu tawadu ga wannan maganar sace ce fa maganar sace ce maganar sace daga bakin sa yake faɗa yace wala asabta fil jawabi kuma baka yi daidai amsa ba baka yi daidai ba abin da ka faɗa kai yi wani waje ma yace wa qultu fi dimni kalami maganar da yake cewa wai a ni ban san bani da komai ina da tawadu ni kallon kaina a mazaunin wani gashi bari ku ji yace wa qultu fi dimni kalami yace nace a cikin zance na a'alamu ana a'alamu kulla bid'atin hadasat fil islami wa awwala man ibtada'aha wa ma kana sababu ibtida'iha ibnu taymiya yace duk wata bid'a a musulunci da ta faru na santa na san wanda ya kirkiro ta na san meye sababin kirkiro ta me tawadu ne zai faɗa ka bai da wani tawadu girmama kansa kawai yake bai da wani tawadu kai a wani guri ma ibnu taymiya yace a wai da ya tambayi mutumin bai bashi amsa ba yace wa rafa'atu sauti sai na daga mai murya Na nace kai wa na ce masa sammihim ambato su in ka isa kulli ga ya mun su manhum saye su manhum man minhum da ina suke man minhum suwaye daga cikin su magana ibnu taymiya ne me wannan yana da tawadu me wannan yana da tawadu a gaya wa dai mutane gaskiya da Allah da annabi a gaya wa mutane gaskiya wannan maganan ba daidai ba ne a takaice a gurguje kan na tsawaita mu je bidiyo na uku a ji mai malam ya faɗa wannan ne bidiyon da nake son jama'a ku saurara ku ji sharrin da suka yi wa shehu tijjani ga tarko ta ci su har gida yau su ma sharrin da suka yi wa shehu tijjani ga tarko ta ci su har gida ga maganan kamar yadda yake yawwa ga maganan ga maganan yadda yake da bakin su bari ku ji me yake faɗa yawwa mabukaci dan mabukaci kuma haka babana da kakana suke duk mabukata yake cewa wa kana idza usniya alayhi fi wajhihi yayin da aka yabe shi a gabansa yakan ce wallahi na rantse da Allah inni ila al'an ujaddidu islami kulla waqt har yanzu har zuwa yanzu kullum sai na jaddada musulunci na wa ma aslamtu ba'du islaman jayyida hajji yauci nake musulunci na bai gama ingantuwa ba yan uwa kun ji daga bakin mai ita sunan wani hira a BBC daga bakin mai ita inni ilal ana ujaddidu islami har yanzu ni jaddada musulunci na nake wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan har yanzu ban musulunta ba musulunci ingantacce gashi shi ya faɗa ibn al-qayyim ya nakalto ibn taymiya ya faɗa muka ji kuma daga bakin malam sani umar rijiyar lemu ibn taymiya ya ce bai musulunta ba musulunci ingantacce kada ajjahizatu qawla kulli khadibin magana ta kare to bari ku ji yanda ya faɗa bari ku ji Barin sa muku maganan wancan ah, wannan wawan na Zariya albani wawa bari ku ji me yake faɗa kan shehu bari ku ji bari ku ji eh bar ku ji in kun ji abin da ya faɗa to sai mu ma sai mu yi mu ta da wannan gashi ga abin da yake faɗa yau sarki za musulmi ba ne ba ni na faɗa ba shi ya faɗa buga littafin ifadatul ahmadiyya tijjani ya ce amin saba yana da wani almajiri ne mai suna saba ba saba fred ba saba wanda hausa ka ce sabo ya ce kai saba ka amince da kyau wani almajirin shi ne ya ce ana kunu minar musulmi na ya ce kai sabo kana tsammanin mu musulmi ne Yace wallahi ma shafin na ra'ihatul islam yace wallahi ko kashi musulunci ba musansana ba tijaniya ba wannan kokarin da littafin ifadatul am to yan uwa yan uwa kun ji ba duk da maganan mun yi karatu a kai sho Muhammad Nasir ya yi karatu a kai an faɗi haƙiƙanin mai shau Tijjani radiyallahu ta'ala hannu yake nufi a cikin al-ifadatul amadiyya din a ƙasa an yi sharhi an faɗi meye maganar shau Tijjani abu ne yanda shau Tijjani yana magana akan masu amincewa daga makarin Allah Cewan Shehu Tijjani ya ce wala makar Allah illa alqawmul khasirun Shehu Tijjani yayi sharhi dogon bayani a wannan gurin suka zo suka yanke suka ce Shehu Tijjani ya ce wallahi tallahi har yanzu ba musulunta ba ba mu musulunta ba ma shamim na ra'iyatul islami har yanzu ba mu musulunta ba suka yi wa Shehu Tijjani kage suka yi wa Shehu Tijjani kage ana ta musu bayani sun ki su gane yau muna zaune kacibis sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya kamata a ji wannan magana ga wannan yayin da aka yabe shi a gaban sa. yakan ce wallahi na rantse da Allah inni ila al'an ujaddidu islami kullu waqti har yanzu har zuwa yanzu kullum sai na jaddada musulunci na wa ma aslamtu ba'du islaman jayyida hatta yanzu nake musulunci na bai gama idantuwa ba <laughs> wa ma aslamtu ba'da al'ana islaman jayyidan in ji ibn taymiya har yanzu ban musulunta ba musulunci mai kyau tafaddal tafaddal sai sa sharri ramin sharri in za ku tona wahabiya ku tona ɗan kaɗan ku gina ɗan kaɗan in kun faɗa ba za ku iya fitowa ba kaga wannan ba mu muka je muka binciko ba muna zaune ba mu san da maganan ba Allah ya matsu wani ɗaya daga cikin almajiransa ya faɗa da sunan yana yaban ibnu taymiya yabo ne amma ibnu taymiya yana cewa har yanzu ban musulunta ba musulunci mai kyau da aka magana can da kuka yi wanda albanin zariya ya faɗa ya gaya wa shehu tijjani to shikenan yanzu ga ta kan ibnu taymiya shi ma ibnu taymiya bai musulunta ba har yanzu shi ma arni ne haka za mu kira shi mu ma yanzu sai mu ce ibnu taymiya arni ne har yanzu bai musulunta ba haka za mu kira shi sai sa ana son komai mutum ya dinga yi bi a hankali ya dinga adalci yanda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa da kun yi adalci akan maganar shau Tijjani yanzu mu ma mun zo nan ba lallai mu ji wani abu ba sai mu shige Allah tabaraka wa ta'ala ya hasko mana yawan kado mana a cikin karamomin Ibn Taymiya amma daga cikin karamominsa kuma ba musulmi bane Ibn Taymiya bai musulunta ba har yanzu za kuma mu fito da hoton gurin mu haska mutane duniya a ita yin sharhi da bayani yawwa don haka ya rage wa gari ah shawul islami shawul islami a shawul islami ya ce shi ba musulmi bane bai musulunta ba yawa ka daina cewa daga yau duk wanda muka ji muka kuma jin ya ce ibn taymiya shawul islami to mun san makaryaci ne ma'ainci ne dan ibn taymiya ya gaya maka ya ce bai musulunta ba da bakinsa da bakinsa to yanzu yan uwa bayan mun ji wannan mu koma akwai karashen bidiyon wanda shine za mu karasa ji sai mu ba shi ansa za mu ji me ya faɗa eh za ku ji abubuwan da ake ban ibnu taymiya da shi gashi insha Allah tabaraka ta'ala Don mabukaci kuma haka babana da kakana suke duk mabukata yake cewa wa kana idza usni alayhi fi wajhihi yayin da aka yabe shi a gabansa yakan ce wallahi na rantse da Allah inni ila al'an ujaddidu islami kullu waqt har yanzu har zuwa yanzu kullun sai na jaddada musulunci wa ma aslamtu ba'du islaman jayyida hatta yau nake musulunci na bai gama ingantuwa ba wani shi ne haƙƙun nafs baya ɗaukan kansa cewa shi ya kai wani mataki shi waliyi ne shi karama shi waye shi waye ba ya wannan su ne waliyan da Allah su ne rabbaniyuna da duk irin da matsayin da Allah ya bashi da ilimin da Allah ya bashi da tsayawar da ya yi wajen da ba wa tauhidin Allah kariya da sunnar ma'aiki amma har yanzu ji yake yi bai yi abin da ya kamata ce yayi ba to yan uwa a takaice saboda mi sauri mu takaita a kun ji karasan jawabinsa ibnu taymiya da ya ce bai musulunta ba bayan ya ce bai musulunta ba kuma a gaba ka zo kana cewa shine waliyai na Allah ba wanda ba ba masu waliyai masu karama masu kaza masu kaza to lalle ibnu taymiya waliyi lallai kuwa da musulunci an rasa waliyi ibnu taymiya ne hmm. to amma duk da aka bari mu gani kun san mu muna bin su gida gida ibnu taymiya ba wani waliyi shi bai ce shi ya zo ana ta wani batun karama mu kan waliyan mu su shi tijani Allah ya karrama su wallahi suna da karama wallahi suna da karama daga cikin babban karama shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wato ganin annabi ba ru'uya ba ru'uyatu bitta'i da takuri ru'uyatu ba ru'uya ba ru'uyatu ya kaza man shehu tijjani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babban karama shehu tijjani sannan daga cikin karamomin da Allah ya mana almajiran shehu tijjani da almajiran shehu ibrahim haddace alqur'ani yara suna kanana. shehu ibrahim yana faɗa taj'alan hibza kitabi kal karim karamati ila liqa'i kal aziz eh Allah ka maida haddan alqur'ani a sawun almajirai na da yayana ya zamanto shine babban karama na zuwa tashin kiyama mukan waliyanmu suna da karama kai naka da bayi da shi kace bayi da shi to bari mu leƙa mu gani ya ƙaryata ka da bakinsa ya ce yana da karama da bakinsa da kuma bakin almajiransa mu duba madarijus salikina juz'i na biyu shafi na 458 ga ibnu taymiya ibnu al-qayyim ya nakalto yace ibnu taymiya wa qala marratan wani lokaci ibnu ya yace min yadkhulu alayya ashabi wa ghayruhum almajirai na sukan shigo waje na da waɗansu ma wanda ba almajirai na ba fa arafi wujuhihim wa ayunihim umuran la azkuru sai in ga a cikin idon sunnan da fiskokinsu sai in ga waɗansu abubuwa wanda ba zan iya gaya musu ba za ka shigo idan ka shigo ibnu taimiya yana da karaman da zai iya ganin meye a fiskan ka. ba tare da ka ce mai komai ba meye a idan ka zai iya gaya maka kai ka ce bai da karama shi kuma ya ce yana da karama gashi ba waliyai masu da'awan karama ba wannan me gashi ibn taymiya yana faɗa fa qultu lahu ibn al-qayyim yace nace masa awa gairi to yanzu wani na za a yi wa haka lau akbartahum ni Allah ya shiga fatta malan da ka ba su labari faƙala sai ya ce min ibnu taimiya fa a turiduna an akuna mu'arrifan ka mu'arrifal wilati so kuke a ce in ina baku labarin karamomi ina baku labarin abin da yake zuciyanku abin da yake ɓoye a fisakunku ta hanyar karama so kuke a ce ni boka ne dan duba ne ashe kaga ibnu taimiya ashe ba mu sani ba babban boka ne ko ne Allahu alamu amma boka ne dai zamu dai ji daga bakin su amma dai shi ibn taymiya tunda kaga ya mai da duba ka ga abin da yake fiskan mutum da fis da zuciyansa ka gani ka gaya masa ibnu taymiya ya ce wannan halayen bokaye ne kuma aka kama shi yana yi kaga da ma'ana ya zama boka kenan wannan ba mu muka faɗa ba shi ya faɗa wa qultu lahu yawman yace wata rana sai na ce masa in ji ibn al-qayyim kenan yace law amalta na la lakana ad'a ila al-istiqamati was salahi wallahi ibn taymiya ya shehi ya shekh al-islam ibn taymiya da kana gaya mana abin da yake zuciyar mu da abin da ka gani a fiskan mu da idan mu da ya fi jawuwa zuwa mu daidaita mu samu samu ingancin imani faƙala ibnu taymiya sai ya ce la tasbiruna mai ala zalika tana aw qala shaharan yace inda zan gaya muku abin da yake cikin zuciyanku abin da yake fisa kunku yace wallahi ba za ku iya yin sati ɗaya ba duk za ku watse ku rabu da ni yace kai ba za ku iya yin wata ɗaya ba duk za ku watse ku rabu da ni yace wa ne. ibnu taimiyya ya ban labari gaira marra ba so ɗaya ba bi umurin baɗinatin da wasu al'amura waɗanda suke ɓoye taktassu bi wanda sun shafe ni ne ni ni kaɗai a azamtu alaihi wanda na yi yunkurin zan aikata wannan abin walamiyan ɗik bihi lisani har ce na bai taɓa gaya wani ɗan adam ba amma ibnu taimiyya yana gaya mu ya zama boka kuma kai kace kuma ba karama bane wannan to kai kace ba waliyi ne shi mai kara a yi ta da'awan karama a yi ta kaza to gashi me wannan almajiransa kaga suna karyata ka ya doktor almajiransa suna karyata ka ya ce gashi yi walamiyan ɗigbihi lisani har ce na bai taɓa cewan zai yi ba ibnu taimiya yana iya faɗan abin da ma zai faru nan gaba amma an ce muku annabi ya san gaibu ƴaƴan bayi ku ce annabi bai san gaibu ba waye ya san gaibu zai iya bada abin da zai faru nan gaba ya gaya maka abin da yake zuciyanka ibnu taimiya manzo Allah kuma a'a manzo Allah bai san gaibu ba Allahu akbar ya wahabiya Allahu akbar ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku girmama hankulan musulmai yace walam duk bihi lisani har ce na bai taba furta ba yace wa ni bi badi hawadisin kibar ibnu taymiya ya bani labarurrukan wasu manyan al'amura yace tajri fil mustaqbal wanda al'amarin za su zo ne za su faru nan gaba ibnu taymiya yake gaya min sai zaunar da ni yace min nan da sati ɗaya ƙila za a yi kaza nan da wata ɗaya kila kaza zai faru nan da shekara kaza zai faru wata ƙila. wai ibnu taymiya yana bashi labarin abin da zai zo nan gaba yace amma walam yu'ayyin awqataha amma ibnu taymiya bai ayyana min yace ga lokaci ba dai yace za ta faru wa qad ra'aytu ba'daha yace abin da ibnu taymiya nan ya ba mu labari ra'aytu ba'daha na ga wasu daga cikin abin da ya faɗa wa ana an taha ya ce yanzu kuma ina sauraron sauran abin da yake ban labarin Ya ce wa ma shahadahu kibaru ashabihi min zalika adaf adaf ma shahadtu wallahi alam Ya ce manyan almajiransa ma abin da suka gani na karamominsa na abin da zai faɗa nan gaba ya faru wallahi sun ga ninkin baninkin abin da ni na gani wannan ibn al ne ya ƙara kawowa sannan ya ƙara kawowa ibnu ibnu taymiya yana da karaman karamar da yana iya wa Allah dole ya ce wa Allah dole sai yayi Mm. manya waliyai masu karama Allah ma ana iya sa shi dole sai yayi Allah a sa Allah dole to ina tauhidi sai za muka ce muku ƙarya suke ba wani da wani tauhidi da suke ƙarya ne ƙarya ne malamin ku ya ce zai wa Allah dole ba wanda ya iya fitowa ya mai raddi kullun kare shi kuke gashi abin da ya faɗa Cewa lokacin da a juzi'i na biyun shafi na ɗari yake cewa lokacin da tatar suka nufo sham ibn taimiyya ya ce annad da'irata wal hazimata alaihim rugujewa da bala'i zai zo ya mamaye tatar wa annaz zafara wan nasara lil muslimina cin nasara da samun nasara a yakin na musulmai ne wa aqsama ala zalika aksara min 70 yaminin ibnu taimiyya sai da ya rantse fiye da so 70 dole mana to fa lahu sai a ce masa kul insha Allah ibn kana ta rantsuwa haka kace insha Allah mana fayakulu Ibn ibnu taymiya sai ya ce insha Allah zan ce insha Allah ta haƙiƙan dan dole sai an min yanda nake so la taliƙan ban allaka abin da nace zai faru da insha Allah ba aha ashe dole mutumin da yake yi wa Allah dole dole ya fito ya ce ma aslamtu ba'du islaman jayyidan dole ya fito ya faɗa ka ya ce har yanzu bai musulunta musulunci mai inganci ba don wanda zai yi wa Allah dole ya arni ne ashe dole ibnu taymiya ya faɗa ka ya ce wasa mitu ya ƙulu zalika ya ce na ji ibn taimiya yana faɗan haka in ji ibn alƙayyim ƙala ya ce falan ma aksaru alayya wa ibn taimiyan ya ce da mutane suka matsa min ka ce insha Allah ka ce insha Allah kultu ya ce la tuksiru kai kar ku matsa min Ka kataballahu ta'ala fil lauhil mahfuzi Allah ya rubuta a allan lauhul mahfuzi annahum mahzumuna fi hadhihi karra cewa waɗannan mutanen za su ruguje a wannan lokacin wa annan nasara li islam rundunar musulmai ne kuma za su yi nasara kuma karya ne ba su yi din ba Allah bai bada nasaran a lokacin ba ko dan ya ta shi ma sannan kuma cewan ya gani a lallawul mafuzi Allah ya rubuta hango waye wai sai gaji suna bada tawili ai Allah ya ce kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta zan yi ni ne zan yi rinjaye ni da manzanni na ƙaryan banza aka yaƙi sahabban manzo Allah ya kuna nawa ne sahabban annabi ba su yi nasara ba ga annabi a cikin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka kakkashe jikokin annabi ba su fi ibn taymiya tsarki da tsarkin imani ba ne suka yi yaƙi aka kakkashe sahabbai bayan wafatin manzo Allah a gurin yaƙi duk ba ku san ka kataban lawul ban na ana rasuli din ku dora akan jikokin annabi da da kuwa biya kuka daddatsa su ba ku dora ba ku dauko kataban lawul ban na ana rasuli din kun dora akan jikokin annabi ba sabban annabi da suka aka kakkashe su a gurin yaƙi duka babu wannan ayan ne haka ake fahimtar Qur'ani saboda kai ku kara Ibn Taymiya cewa wai ya hango a alawil mahfuz wai a itimadi yake yi ya lura cewa mu'mini za su ƙaryan banza ƙaryan wofi da ka magana ce guda ɗaya muna nasiha waɗannan abubuwa a ji tsoron Allah a yi gyara a kansu tabbatar an gyara domin a gudu tare a tsira tare babu shakka wannan abubuwa da malam sani rijiyar lemu ya faɗa akan ibnu taimiyya. abubuwa ne wanda ba musaƙi mai ba ba daidai ba ba gaskiya ba ne kowace gaba wallahi in za a ba ta sai a yi lacca na sati ɗaya a ɗauko abubuwa daga littattafan ibnu taimiyya, abubuwan da su karyata wannan abin da ya faɗa min mafaniha daga cikin littattafan ibnu taimiyya. wanda su karyata waɗannan da haka abin da yake akwai kun ga gashi yau maganar da ake kafarta shehu tijani ya ce wallahi ma shamim na ra'ayatul islami to ga ibnu taymiya har yanzu ba mu sheki ƙarshen musulunci ba ga ibnu taymiya yana cewa ma aslamtu ba'du islaman jayidan har yanzu ban musulunta musulunci ingantacce ba tafaddal iri daya a ai shekul islami yana nufin kaza abin da yake nufi dan ka shigo da shi musulunci shi shehu tijani yake nufi <laughs> in kuma ka kafarta shehu tijjani to ibnu taymiya ma ka kafarta shi ya zama kafiri da haka wannan ita ce magana Allah ya datar da mu Allah ya sa mu dace wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Allah ya datar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ganar da mu da mu da ku gaba daya insha Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.